إن الحمد لله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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwarsa da kudurarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da yake a New Estate a shiyar Bado cikin babban birnin Sokoto dan mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shine Riyadus Salihin na al-Imam Nawawi. inda darasin mu da na gabata shine darasi na ɗari da ashirin da ɗaya kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na saba'in da shida babi da ke bayani akan jimre ma cutarwa babu timalin aza inda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin na ɗari da ashirin da biyu za mu hara da farkon babi na saba'in da bakwai wanda al'imamun nawawi Allah ya shirama yake cewa babu lahadabi idan tihikat horama idan shara ke da yake bayani akan yin wushe idan aka keta abubuwa waɗanda suke masu alharma da shara'a ko abubuwan da shari'a ta haramta an kika su to kai hushi walintisari dinin lahi ta'ala da bayanin kuma taimaka ma addinin Allah Ba ka ana son kullum abin da yake shari'a ta hana in an taɓa shi matsayinka na musulmi ka nuna damuwa baka ji daɗi ba amma in don naka hakke ya zama kana iya yayewa qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki, yana cewa a cikin littafinsa a suratu Muhammad a suratul Fatih aya ta ashirin. aka kuma a suratu Muhammad aya ta bakwai Allah ta'ala ya yi magana cewa dalika wa man yu'azzim hurumatillah dalika wannan bayani wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama wajaje masu alwarma na Allah kamar ɗakunan Allah kamar masallaci mai alwarma na Allah ba huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine mafi alkairi gare shi a wurin ubangijin shi haka ubangiji ta'ala yana cewa a cikin suratu muhammad wannan da aka karanta yanzu suratul hajji ne suratul hajji aya talatin wannan ne yanzu kuma in ta tansurullah suruku wa yuthabbit aqdamakum Allah madaukaki yana cewa idan kuka taimaka ma addinin Allah ta sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma ya tabbata da dugadugan ku dan ba wani abu da gare mu da muka iya taimaka ma Allah da shiya amma dai shi addini ne muna iya taimaka ma addinin Allah don Allah ya tabbatar da dugadugan mu al-imam an-nawawi ta'ala kamar wanda ya saba yake cewa wa fil babi a cikin wannan babi hadithu Aisha as-sabiq akwai hadisin uwar ne wanda ya gabata a can inda muka yi babu fi babil a cikin babi mai bayani akan yahiwa na inda muka wanda shi hadisin uwar muminai ya kawo muhimmancin yayewa da irin abin da za ka samu in ka yaye ga wani abu da aka yi muka na cutarwa abin da alaƙar babi da muke ciki da hadisin aisha da na gabata shine ya zama kai kuma in kai an kawa ba ka yin komi amma idan aka keta wasu abubuwa masu alwarma waɗanda yake shari'a ta hana ko ta bayyana da alwarmarsu to zai ga kawo shi amma idan naka ba komai da kuma muhimmancin taimakawa ga shi addinin Allah. hadisin warko a wannan babi wa an abi mas'udin an karɓo daga baban mas'ud sunansa okobata okobata bin amru ne badari okuba ɗan amru al-badari yana da daraja yana da ɗaukaka saboda ya halarci yakin badar radiyallahu an Allah ya ƙara masu yadda yace a rajulan wani mutum ya zo ila nabi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala inni la ata'akhkharu an salati subh yace ni ina jinkirta sallar asuba min ajali fulani saboda ɗaya wani ni ina yin jinkiri da sallar asuba saboda ɗaya wani ko tsawa da wurin kenan mimma yi mimma mina irin yadda yake tsawaita mana ita sallah da yanzu ya faɗi wadda magana a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta sai marwaici hadisi ya ce ne, abi mas'udin uqba bin amr amurin ya ce fa ma ra'aytu ban taɓa ganin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama gadi ba fi mau'izatin qattu ya yoshi a cikin wa'azi da yake da dai ashadda mimma gadi ba yawma idin mafi tsanani irin wanda ya yi hushi a wannan rana a samu wani cikin al'umma ga harkar ibada yana tsanantawa wannan abu yana ɓata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala ya ayyuhan nas sai annabi ce ya ku mutane inna minkum munafirin cin ku akwai masu kore mutane cikin ku kun sahabbai na akwai masu kore mutane shayin da muka yi to kuma akwai bayanin yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta ku yi bishara kada ku kore mutane sai annabi ya ce musu cikin ku akwai masu kore mutane fa'ilukum amman nasa duk wanda zai jagoranci mutane daga cikinku ya yi musu sallah faliyukin ya taƙaita ba wa ne ba yana nihin in ka to sallah ka yi ta firin firin a ƙari nan da nan ba Allah ba, sanar a faliyukin ya taƙaita kamar da al’imamul Buhari, rai ta'ala yi kawo a cikin littafinsa babu asr salati ko babu qisr salati wa itmamiha bazan da ke bayani akan a takaice sallah amma a cika an yi karatu ba karanta dogayen ayoyi ba to amma kuma a gehe guda sai mana wurin ruku'i da ɗaukakowa daga ruku'i da sujada da sauran da abubuwa ya zama ana tsayawa har a daidaitu har a samu natsuwa ta wannan kenan ba umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na a takaita sallah ko a tsakaita sallah za ke kenan idan muka yi la'akari da wasu ruwayoyi da muka wuto a baya wani mummune Allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tsayuwa yana sallah a ƙawawu su yi kumburi a cikin ce mai iya. shi Allah bai gawarta maka abin da ka yi da wanda ba ka yi ba Nissa ka ka tsananta ma kanka na yin sallah irin haka a tsawa ka ta yi kumburi Ice mata afala akun afala ba ana kuna abdan shakura ba zan so ya zama bawa mai yawan godiya ba ga Allah da ke kenan bisa da aka samu ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga umarninsa kuma an samu cin karo tsakanin aikin da umarni to za a gabatar da aiki kamar wada malamai suka tabbatar da ka'ida za a gabatar da umarni umarni horo sai a bar na aikin in za ka yi kai dai ka tsananta duwa da kaka so amma idan za ka jagoranci al'umma ka takaita saboda wasu abubuwan da za mu ji a yanzu a cikin hadisi to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna min wara'ihi al-kabir wanda zai ba da sallah daga cikin ku ya takaita ko ya tsakaita saboda a bayansa akwai alkabira tsoho wanda wanda Allah ya raya ya sa marayuwarsa albarka ya kai shekarun tsoha ba za a kwatanta shi da wanda yake matashi ba ga lahiya da jimiri da dauriya da kowane irin al'amari wasu Mancin tsohon akwai wanda yake karami ne wanda ja akwai ma'abuci bukata yana yiwa cikin wani wanda ka zinka sallah dabbobi ne suna cin gehen gari yana jira a gama sallah ya niya ya koma ya kula da dabbobi ne ya kora dama wucewa zai ko kuma yana da wata bukata ta musamman sallah ta gama dole shi ya tsaya kila daga asibiti yake an rubuta mai magunguna da zai sowa kuma waɗanda ana buƙaci da su ya gaba riga jami'in ya tsaya yi kai ko sai ka ɗebo suratun nisa kai yi tai kai yi in ya sani sai ja baya da baya ya gama sallah ce ya ce ya ce kwarai ko kamar wanda an kai da mu'azu da jabal ko a karatunmu na gaba an kai ƙara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi haka ce sa ba a karanta sabbin rabbi ala wallahi idza yabsha yalli tsawarin sururi da su ala ta tare wa washiya ta wannan kenan don haka abinda a salati a yi la'akari da waɗanda aka sallah tare da su in duk samari kuke kowa laya la yake babu wanda aka zace ko kana iya ɗan korawa amma iya zama ka diba ka ji akwai akhlaq akwai dattijawa ko wanda an mara lafiya to lalle ne ka lura da almasalihul mursala wannan hadisi imam al-buhari da muslim suka rawaito shi idan muka duba shi asalin babin kansa da ya fara buɗa mana da yawan washi idan aka taɓa wasu abubuwa masu alharma na shara. Za mu ga cewa shi wushi yana da mawari ko sabubba masu yawa. Daga cikinsu akwai mutum ya taimaka ma kai ne ya yi fushi don ba kai ne kariya. wannan kawo shi na wanda an hana shi ka yi hushi don an taɓa ka ka yi hushi don kare kanka ko don kare martabarka ko matsayinka ana samun sababi ko mawari na biyu daga cikin sabubban hushi ka yi hushi don Allah ka yi hushi don an taɓa addinin Allah wannan kan abin yabo ne kuma Allah ma zai saka ka maka a dalilin kayo a dalilin an taɓa addinin Allah ta wannan kenan. Tarisin yana da fa'idodi masu yawa, daga ce akwai nuni kan cewa komai wanda yake akwai ƙyama gare shi ko mutane na ƙyama kai ga addini da akwai buƙatar a bar shi ma'ana kamar abin da mutum ya zo da shi ta in kan shi ba shara na yi umarni ba kamar irin ita sallar ko ba mutane sallah ka tsaya ka nemi masla, kada ka yi amfani da har da ka da ka kai har da abu ne mai kyawu har da cewa abu ne na kwarai amma ma'ar da ta su kuma su kula lokacin da za a tsaya su yi bita har harkar su ba wurin ba mutane sallah ba hadisin mu na gaba wani aisha radiyallahu anha qalat daga uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar annabi ya dawo daga wajen tariya wa qad satarat wa qad satartu sa'awatan fihi tamathilun wannan ne Allah ya kara mata yadda yake cewa qadima rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo min safarin daga wata tafiya da yi wa qad sakartu sawatun li ala ali na rufe wani bangare na bangon daki na kamar gaban daki bi kiramin da wani gyale ta buga shi kamar matsayin abin hawa kuma wanda aka sa leda ko a sa zane ko wani abu gaban fuskar ɗaki fiye tamasil wanda yana da alamomi na hotuna wanda duk da kusa yana ana iya kusuwa mai alamun hoton mutum ko wani abu kamar irin yadda ake gani da gyaluluwa. falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya ganshi? shi wanda abin ta buga gaban ɗakin ta hatakahu sai annabi ya cire shi wa talawwana wajhu fuska ce ta canza wa qala yace ya Aisha yake uwar mu'mine ashaddun nasi azaban inda Allah dan tsananin a mutane azaba a ashaddun nasi azaban inda Allah wanda an mafi tsananin azaba cikin mutane a wurin Allah wanda za a azabtar a tsananta mai Yau alkiyama a ranar alkiyama alladina su ne wa'annan da yubahi'una bi khalqillah da suke ya da halitta Allah masu hotuna kenan wanda ake zazzanawa muttafaqun alai illar da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cire wannan shine saboda abin da aka gare shi na tamasil an yi kamar mutum mutumi a gare shi hotuna ga sunan wanda in mutum na sallah ko kuma gaban wurin da ake sallah ba wani abu da ya kamata a sa walau duk da agogan ne da muka sawa ga masallaci bangon yamma ya kamata a sa shi saboda wani tattaro da ka ce Allahu akbar sai shi kai ya gwada ma agogon nan Kabila, gani karye nawa da duk wani abu da aka sawa in son samu na a sa shi inda ba gaba ba da in an sa shi baya baka ko gane ba kuma baka wayawa to wannan kenan don haka hamma ya zama tun daga sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a sa kyallaye ga bango kamar irin wani abu da an kai a baya kwacin rahon ko sai a sa cikin ɗaki duk a ruhe in ka shiga cikin ɗaki ba ka ganin komi inda kawai ya halatta a sa askata'ir aw sitar da taga ko ga koha amma a sa ga bango a rufe wannan ahala laifi ne daga yana da hotunan ko bai da an hana a sa wannan hadisi da makaranta yanzu imam buhari ya rawaito shi yace as-sahawatu waccan kalma sakawatu sahawatu ne kasafati takunu baina yadayil bait kamar wani abin da ake sawa ne a gaban ɗaki kamar irin abubuwa wanda ko yanzu an ka zo kawai za ka ga wani wurin leda ma za a bugawa gaban ɗaki leda wadda irin leda mai layi layi ko ta mai madara da dai sauransu haka su za a bugawa ƙuryar ɗaki shi kuma alkiramu bi kasr kamar da al-imam an rahimahullahu ta'ala yace shine sitron raqiqun wani abu ne da ake iya kariya wanda ya yi kama da labule kuma wanda asili ne dama gele ba wani kauri gare shi ba in dai ba ga hali yanzu ba da yake akwai manya-manya wasu masu kamar zannuwa wanda mata ba su cika son su ba wa hasakahu kalma hasakahu afsada as-surata allati fihi sai annabi ya ga hotunan da aka gare shi kenan yau an mutum ya ga irin haka a gida ne sai shirya da mata akan cewa a wanda abu shari'a ta hana ba ki cire in mace cire ba sai ya cire dama abin da yasa alade ce don sai an taɓa al'orma su shara in kana sallah ba a san duk wani abu da zai ɗauke maka hankali wa kullu ma yushawishu haka wannan mai ahada yace Allah shi mishi rahama duk abin da zai ma shuwishi cikin sallah ya kai hankalin ka? to ana buƙatar ka ya zan babu shi kamar yau mutum ya sa waya a aljihu kuma bai sa ta silent ba yan abubuwa za ta yi mai ta shi amma da za ka yi kokari don zama bai ta tun da kana dan adam wata ran sai kamance amma dai ya zan kana kokarin Allah ya san ya san mantuwa wanda kana samun afuwa in ya zama mantuwa ne sai dai abin da ruwa gare mu wani yana ganin kamar in ya ɗauko waya yana cikin sallah ya jawo ya kashe kamar ya yi ne da ya ba ko kasa take kana dukawa ka duka ka kashe ka koma tashiwarka da ya yi abattanin tana kiɗi sai masallaci ko ta kawo wani tashwishi din hadisin mu na gaba wa ha daga uwar mu'mini radiyallahu anha Allah ya da ita anna quraishan aqiqa quraishawa أهمهم شأن شأن المرأة المهزومية يا دامت قريشاوة sha'anin wata mata da ake ce da take cikin kabila ma'azu allati sarafat wadda ta yi sata tun da kabilar sita ta yi sata hukuncin Allah a katsa hannu suna dibin ya za a yi a katsa hannun da da haka sai suka koma suna tattauna to wa ka iya zuwa inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne magana akan ka aka tsa hannu qalu man yukallimu fiha rasulullah wa ka iya zuwa ya magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam qalu suka ce man yashdari wa alaihi illa usama bin zaid hibbu rasulillah babu wanda ka iya yaji ya zo ya isko annabi ya yi mai magana in ba Usama kan Zaid ba wanda masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam Kina an haɗe kai an buɗe Usama tunda masoyin annabi na ya ya yi mai magana akan ajaya hukuncin kamar da koyo in wani abu ya sai a lafa ga wani wanda wani ka jin nauyi ko da alƙalina yana da abokin da ya ka jin nauyi sai a ce da Allah wane kai askari da wane to sai an kai yana haka nan fakan lamaru da sama sai uzama ko ya zo ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama da dan neman ceton a jarewan ga hukunci ga waga ya kabilarsu sai رسول Allah سيما ce sallallahu alaihi wa sallam أتشفع في عد من حدود الله تعالى إيقاته بتشيطو daga wani haɗi daga cikin haɗoɗin Allah ya ce ma Usama, ran maƙama, sannan banci annabi ya haɗa ma Usama haka sai ya tashi, fa ta ba, ya yi khutba jama'a na nan zazzaune ba wai hudu ba irin a ce ya zo jima'a ba ran jima'a ba a hudu ba kamar da annabi ya saba ya yi tsayewa jama'a hudu ba ta karantarwa sun maƙala na ma halaka man qablakum cikin hudu da annabi yake yi yace na ma halaka man qablakum abin da ya halaka waɗanda na gabace ku na al'ummomi kamar yahudawa da nasara annahum haqiqa su kano sun kasance idza sarqa fihim ash idan aka samu wanda an maɗaukaki ya yi sata cikin su taraku sai su ƙyale shi su rabu da shi saboda matsayin da yake da shi wai za su raka fiye mudda'i idan aka samu mai rauni ya yi sata a kamo alayhi sai su tsaye don mai da haƙi ma'ana hukunci sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai mullahi na rantse da Allah law anna fatima binta muhammadin da a ce fatima ce yar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sarakat ta yi sata ku bado a bado wani laƙawa ga usama ko fatima da hasiyata ta yi sata an ka kan mata an ka tona ita la qata'atu yadaha sai na kace hannunta muttafaqun alai kaga adalci na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda dama shi adalci babu abin da yake kawo ga al'umma in ba aminci ba da zaman lahiya to an kama wani samrayi kila yana cikin tsanani da wahala ya sace akuyan mutane an kawo shi gaban alkali an yanke mai shekara bakwai an kama wani wanda a cikin mugga yan bindiga masu kashe mutane ba da hakki ba ko shekara uku ba a idan mai ba to kaga wanda ya zama ismatun biza an yi abin da ba na daidai ba kamata a kowa ya mai hukunci daidai da abin da ya aikata na laifi in eh, yana da abin da shari'a ta ambata alhamdulillah in ma bai da shi ko hukuma ko kuma shi alƙalin sai ya yi na shige shi hadi bisa ga abin da ya karanta na ilimi na littafai to rasulun nasi aqdiyatun bi kadari ma adathu min al abin da bai da hukunci rubutacce to amma mutane sai suka kama yi ne to sai a tsaya a diba shi alƙalin ya diba ya gani sai a kinkiro wani hukunci daura da shiya kamar wadda almamlakatul arabiyyatus saudiya take yi idan an kama ka kana sai da kwaya ka shiga cikin hukuncin kisa in an kama ka kana shan kwaya ka shiga cikin hukuncin kisa sai ku in bincike ya tabbatar da lalle ba haka na ba amma in ya tabbatar da haka na wallahi babu wani abu da za a yi in ba kisa ba sai an kashe shi mai sai da kwaya saboda ba su ba wannan harka rangwame ba ko kaɗan harka kwaya saboda akwai illa da cikin ta za a lalata iyan jama'a musulmi abin bakin ciki an mata ana samu yanzu yan mata wayanda sun kusanci aure da wai an matan aure suna shaye-shaye su samu ne to kaga inda ba a samun abin inda ba a samun na a zai ta dama amma sai zama ana samu su ka iyaka a karanta ma inna ma ya haɗe kuna Allah wa rasulahu zuwa ƙarshen aya sai tamfis ƙwarai akwai wani ɗan sarkin makka kamar marigayi faisal na Allah ya mishi rama cikin diya ne sai ta bayyana shi ya kashe wani an ka fito hanyar da za a bi duwar za a yi duwar za a yi a yi unwani da damar shi ikon da uban yake da shi amma ina fa a batin mahakama sai zama kotu ba talamanta ba muddin da ya tabbata lalle shi ya kisan ga to zaɓin ƙarshe kisa sai su waɗanda an kai na kisan nan sun yarda da a ba su diya su ko sun nace akan su dai alkisa wallahi da ƙarshe kashe an kai ɗan sarkin makar nan ya ba kai za a karanta inna ma ji za a mai karanta ayat ya gama karanta ta ana fille kan mutum Shi shikenan Allah ya ƙara ba su aminci inda suke da kure Allah ya ba su iko su gyara inda suke da daidai Allah ya ƙara tabbatar da su mu ma Allah ya kawo muna rangwame da sauki na fitintunan da muke cikinsu. Ta wannan kenan. Don haka ba a daɗa to in an kawo kotu. Amma in kame a tsarona, kila wanda ya ɗauki kayan mutane ba a kai gaban alƙali ba, an yi sulhu ko an yi wani rere ka kowa ya ba da kayan mutane shi kenan, amma a ‘yan an zo can kan. gaban kotu to magana ta dan mai sauki babu dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da tsaya ce ta tabbata ta yi sata to za a yanke hannunta saboda adalci irin na addinin musulunci da kuma adalci irin na manzon musulunci wannan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisin da ma karanta wanda na gabata za mu je akwai fa'ida ta shari'antar da yage hutuna waɗanda ake sanyawa waɗanda na yi kama da halitta Allah wayanda aka sa a gida sai a yage su kenan nan <clears throat> akwai wasu kurakure da muka yi amma ilajimin ilajimin na hoto mutum ya yi kai gida ne a aza wannan duk ba daidai ba ne hoto mai rangwame kawai na shara'a za ka zo karatu an ce dole sai ka kawo hoto wannan lama halata. za ka yi tafiya passport an ce dole sai ka kawo hoto ka zo wani wuri inda ila ɗaukar aiki ne da abin da ya kama da haka ana da ɗaukar hoto wannan ma'afuwan amma hoto haka na siddan na jin daɗi wannan kan mamno abu ne da aka hana hadisin mu na gaba dama in ba ba dai shi babu yana magana akan yin wushi in an taba abubuwa masu alharma na shari'a gashi annabi sallallahu alaihi wasallama da an ka so a taɓa wani hurumin shari'a ya ce ko ce kaga tabbas an sanna annabi ya husata don an taɓa abu mai alhorma na shari'a mun ji kuma imam al-buhari da muslim suka ruwaito hadisin hadisin mu na gaba وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في الكبله annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gama jina wajen bangaren alƙibla wurin da ake sallah ta shakka zalika alaihi sai wannan ya ɓata ma annabi rayuwa kamar da bango sai ya gama jina a wani ya tohata ta hatta ru'ya fi wajhihi aka ga alamun ɓacin rai ga huska ce ma'ana sahabbai suka zaɓi faƙama sai annabi ya tashi ba haƙa hudu ya biya sa hannu ne ya goge wannan majina. faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce inna ahadakum lalle ɗayanku iza qama fi salati in ya tashi yana sallah fa innahu yanaji rabba ya san cewa yana ganawa da Allah ne wa inna rabbahu wa inna rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla wa inna rabbahu lalle mahalicci ne bainahu wa bainal qibla yana nan tsakanin shi da alqibla in kana sallah ka dauki mahaliccinka na nan tsakaninka da alqibla wannan bai kore daidaitar da Allah ya yi a kan al'arshi ba. Falawar zokanna a da kada ɗayanku ya yi tofi, kan mutum ya yi toyi. A dakon ƙiblar ƙibla, jihar al al-ƙibla kada ka yi tohi in kana sallah. walakin an tsari, in ta kama ka yi kofi sai a hagunka an tsari wajen hagu auta ta karami ko kuma kasan kawa ce yi tofin ya sa kawa ya take wanda ya mai la'akari da a wancan lokacin ya sha bamban da wannan lokacin namu na yau saboda yin mutum ya yi kakin majina ya ci suwa bisa ga irin wa gashin ya arzikawa ce kaga ya bambanta da in ƙasa ne ko? Mm-hmm. To sai mu kiyaye kenan ga tudda miyar ko majina cikin matsalaci wanda ya zama nau'in ƙazamta. Annohamata bil masjidi khadi'atun mutum ya yi tofin majina cikin masallaci laifi ne wa kafaratuha dafnuha Abin da aka fara in mutum ya ci ɗan ya rufe musamman ga masallatai da ba a daɗe su ire-iren haka ba sun ma'akaza tarafa rida'i sa'annan ya rika gehen mayafinsa kwabar bakwafi annabi yana karantar da su sai ya rika gehen mayafi sai ya tofi ko kuma ka rika gehen mayafinka kamar yanzu mutum ya jawo haɓar taggo ne sai ya koyi gare ta a ko bai sa cikin masallaci ba ko ثم رد بعده a بعض ya mai da sashen mayafin nashi ga sashe da ya jawo ya tofa sai ya sake mai suwa a bai shafa ba kowa ba aw ala haka za ko kuma ya aikata kamar haka na ya tasowa wajen hagu ne ko ya sa ga sashen suturar shi ko kuma amma aljihu ne in yana iyawa yadda dai ba zai sa ma masallaci kazanta ba ko ba zai sa ma wani ba imamul buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kenan zubar da miyau ko majina a cikin masallaci na daga cikin abin da laifi ne akwai bukatar kiyayewa game da shi'a والأمر بالفساق عن يساره أو تحت قدمه الإمام النووي رحمه الله تعالى يجي zubar da miyar ɓangaren hagunsa ko ƙasan ƙawarsa ruwa fi ma izata na fi masjid in ba cikin masallaci yake ba wa amma fil masjidi Wala fala kanna illa fi thawbihi in yana wajen masallaci ya zubar bangaren hagu ko kuma kasan kawate amma in yana cikin masallaci to kada ya zubar da miyar ko majina sai ga tufafin shi wani hadisin na da fa'idodi da dama kaɗan daga ciki bayanin cewa ita majina ba na jasa ta ba amma zubar da ita cikin masallaci laifi ne na biyu kuma koyar da yadda za a zubar da majina idan ana sallah in ba cikin masallaci ba ne gehen hagu ko ƙasan ƙawa in cikin masallaci ne ya zama ga tufafin mutum na uku daga cikin fa'idodi shine yin magana na cewa an hana a aikata haka zubar da ita majina ɗin. Fa'ida ta hudu shi ne mutum kada shi yarda ya zauna ko da cikin jama'a na ya ringa duk da majina ko miyo cikinsu duk da ba haramun ba ne. Amma dai zai zama kamar wani nau'i na ƙazamta. na biyar daga cikin fa'ida da aka samu a ƙarƙashin wannan hadisi dukkan abin da ke akwai muru'a in ka zubar da shi ko ana kallon shi kamar ƙazamta ko mutane na ganin ƙazamta ce to bai kamata ka yi shi ba in ba ga suturarka ba kamar dai ita majina ɗin in ma za ka tace ko da kana cikin jama'a ne ba sallah aka yi ba ka yi gehe yana yi wa talibban wani in ya ji irin haka nan sai dan bai ji daɗi ba to wannan kenan nan kuma ka kawo ƙarshen bada, sai eh, ba mu san ko mun cika lokacin sallah ba minti hudu kila mu karanta taken babi shi kenan sai mu jira karatu ko da akwai a karatun da ya gabata wancan da wani sati dai na sama ba mu yi karatu ba amma wanda ya wuce mun yi to wancan sati na sama mun yi karatu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani cewa a idza tabaya ar-rajulani ko وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا idan masu ciniki biyu sun haɗu ga mai saye ga mai sai suwa mai saye ya saye ko mai sai suwa ya sai suwa shi mai sayen ya ce ya saye mai saye na da damar cewa ya wasa ko da ya ba da kuɗi in dai ba su rabu ba sai ce to malam abin da na sai gare ka shinikin nan dai na wasa ba ni kuɗi na wanda a dalilin kuɗi kawai muka samu mu je kasuwa mai kasuwanci to za ka isko ana takaddama inda mai saye da mai suwa kowa yana da ilimi akan shari'a ta tabbatar da haka ba laifi to amma saboda rashin sanin shari'a sai a isko ana ta takaddama irin wannan ya halatta ko kuma shi da ya sayar maka har za ka taya sai ce malam abinda na sayar maka ga ka bani kuɗi ga kuɗinka na fasa sayarwa tun da dai suna nan kiyarul majlis to ga wannan lokacin tambayar da ta bijiro shin kamar irin halin rayuwar mu ta ka zo shago ka hidda kaya an ɗauko invoice an maka lissafi an rubuta ga wanga ga wanga ga sauransu a ƙarshe ka ba da kuɗi ko baka ba da kuɗi ba shin irin wanga yanzu kana da dama ka ce ka wasa tunda a yi rubutu ko ba ka da dama ita za a tambayar da mun kace da ita ko malamai wasu suna ganin cewa ko suna da fahimta ga fahimtar su amma hadisi yana nan dara ko an rubuta in ko ni an kai malam ya tafarra a ba suna raba ba akwai dama ko an rubuta in ko ni an kai kana da damar cewa ka wasa wasu malamai na da fahimtar in an yi ciniki ko ba na in na ba sai sun fahimci a tabbatar da cinikin ma'ana ka sayi kai da ka ba da kuɗinka ko shi da ya sai don ma ya sayar amma haka fahimta ba ta kore wancan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba na cewa kuna da dama muddin ba kun rabu ba amma da ka sayi ka ɗan ɗaga ka bi shago ne ka koma da yanzu kan baka da dama da ka ɗauki abin nan ka ce gaba ka dawo ka ce malam sun ce a to ai da maka ta tsari. amma in ka dawo ga wani babi na shari'a na iqala al iqalatu bai amfani man aqala Allah nadima man aqala Allah nadima bai asahu aqala Allah asaratahu yawm al qiyamah mutum na ya kayanka ya biya ka ya ce sai tuna da yana da lalurar sayan magani ko yana da wata lalura ta musamman sai dawo sallama ma ce malam ina roƙonka don Allah cinikin gada ni ka yi mini iqala ma'ana ka walwale mini ina da wani uzuri to kai ko in kai mai don Allah kai kuma ran alkiyama Allah zai karkare maka wasu zunubai hmm, ana ce mai iqala kamar wani sabon ciniki na za a kullawa ta wannan ke na wannan dai shi'a abinda nitsin kayo ko ni gani ga waɗanda na ɗiba don ƙarin bayani wallahu ta'ala alam shi ne yana yi a ƙara samun wani bayanin da ya yi wanga eh insha Allah wa alaikum salam ta na na. na'am eh cinikin bai ma kullu ba ko a kamar wanda shi dan uwa yace kamar wai akwai abin da ruwa a harar ciniki tsakanin mai saye da mai saisuwa mutum ya ba da wani yankin kuɗi kila baya da ciko ya ce bari ya je ya kawo can waya kuɗin ko sannan daga baya kuma bayan ya dawo ko kuma cincin neman kuɗin ko ya samu ko bai samu ba ya dawo ya ce ya fasa ko to shi kenan har yanzu <clears throat> za mu ɗauke shi bisa ga tsari da ƙa'ida da muke tare da ita akan karatu ko cewa idan har wata tambaya ta gita lokacin da ake karatu to za a ba ta hakkinta ila al-usbu'il insha Allah ni na sai na yi kokari na na gane ba ni'ima in ban gane ba ni ma in tambaya kila in na tambaya ba a gane ba ya haka ta sai a ce wallahu ta'ala ko ba haka ba amma yayin tunda mai fatawa malam salihu usaimin allah ya mishi rahama ya yi rubutu da yawa a wani littafi da ya rubuta da aka ce ma risalatul fi ima'i dabi'iyya lil lisa. ya shirya shi ne kawai don abin da ya sha jinin al'ada ko jinin istihada ko jinin biki wanda yana waruwa ga mata can ƙarshe sai ce wani ya hazarin mufti mai ba da fatawa ya yi hatta kamar yana sa hannu ne madadin Allah la ya tsarra kashi maza maza da ai mai tambaya ya gaugawa ya ce kaza yace rubba ma ta foto wani fursa yana yiwa wanda ya maka tambaya kai yi mai bayani maza maza ya tafi ya ce ba ka koma gamuwa da shi kayan mai fatawarta wanda kai da baya ka bincika ba daidai na ba to ina za ka gani ne ka waɗa mai yace don haka akwai buƙatar hattara akwai malamin da ya ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yasa sanar da masu sa hannu a madadin Allah babu abin da adda hadari irin fatawa halal haram hakki ne na Allah don haka duk sanda an ka tambaye ka yi kasfa kasfa ita kanka ka ba mutum fatawa ya ce ya ce ko ba daidai kai mace kuma babu inda za ka koma gani ne tsoron lahira sai ya tsare ka inda Allah Allah ya tambayi minista ya ce to ga wacin da duk inda kake ran lahira in Allah ya magana da na nesa da na kusa duk da wanda a can nesa fagen alkiyama da wanda a kusa da Allah ya magana duk ɗai kuma babu la takhafa minkum khafiya ba hannu zai doyewa daya bayan ɗaya sai an mana abin nan za ka insha Allah usbuul muqbil ko eh zan ta yi eh bakin kokari na shin wanga yana daidai da wanga da yanzu zahirin hadisi ko akwai wani bayani tunda mun yi wa muna tare da kai insha Allah Allah ya muna muwafaka eh wa alaikum assalam ayyadaka Allah na'am eh na'am na'am na'am

kwarai yawwa a tun da ka bar Awo. to kaji e, kaji malam ya tsara mana bayani misali farin wurin da kai, tun da kai ka yadda kuma ka aminta amma suna suke ka kawo a kammalawa ko tun da yanzu sharafi na kawai na da cika amma ciniki dai ka yadda laisa lazima yan ayan ciniki ya zama kuɗi na ana iya ciniki ko bashi ko yawwa sai insha Allah subhanahu wa ta'ala da malam ya kara mana bayani rubbama usbu'ul mafdul makara ko mu tsaya nan baki abin da malam ya ko kuma mu ƙaro insha Allah wa asallallahu ilayhi eh na'am eh na'am kawai abu a rufe kan karawo a inda ce duk da kake yi kake a eh eh eh, eh. ta ai nan wata ƙa'ida ce ko almuslimuna ala shurudihim illa shartan harrama halalan aw aw ahalla harama kai ka bude kasuwancin ka babu wanda yake sai ka so rifi kai ka ta cewa bari ka shirya wata ka'ida ko to don haka ina haka sai da mawani wanda rifi amma magana da ya gaskiya la'a wajen kwarai a ni mai magana Allah subhanahu wata'ala ya jarfe ni ina da A 2007 eh, na ɗauke ta da daddare na tsere ta asibiti dama ta yi shekara wajen goma sha bakwai ko sha takwas tana jinya to ana biyan gado hudu naira biyar taka abin nan sanda bancin an yi na kyauta tun ka san ta lallashin mu yadda to sannan aka kama tiyan gado sahibin naira biyar mai yawa in na kai za ta yi kwana goma naira hamsin ne duk sahiya to wanga ta wurin sabin ɗin gada na kai ta sai Allah bisa ga rahama ce ashe ajali ne na zo gidan mijinta na ɗauke ta na kai ta ina can tare da ita an rubuta min magunguna na je na siye na yi duk abin da aka yi ina ganin ta rasu shi wanda muke tare da shi metro na ɗakin bai fahimci na fahimci ta rasu ba sai ya mai aika ga malam ta yi kwana sai na roƙon Allah dai ya mata gawara Allah ya ji kanta yi mata rahama ina roƙonka matsayinka na mai kula da ɗaki ka rubuta min cewa ta rasu in sa hannu na yadda babu wata matsala ina shaida ma ba zan bacce ba zan ɗauke ta ne don tafiya a yi hidima cikin lokaci da sauransu to da ya gare na ga gaskiya bai tsaya wani abu sai mai haka na Allah ya saka mai da alkai ya ba ni gado da komai na tawo an kai komai da komai ne mai da wasu kaya sai ya ce min to malam inda Allah ya rubuta haka ko cikin asibiti ka sai magani ko ina ka sai magani mayar ka ce Allah ya maka rasuwa za su mayar maka da kuɗinka. ban san da wata ka'ida ba sai na mayar kawai ko na ce a yau da na sai suka ce to ba matsala kawai sai an ka bani kuɗi na ina ganin kila insha Allah an karanta da masu magani musulmi da wanda ba musulmi ba sun zo wannan karatu Allah ya mana muwafaka shi ba mu lahiya wayanda kuma ba su da lahiya Allah ya ba su wayanda har da Allah ya kara musu kuma an fahimci ne tattaunawa ta mu ko kuma muna kaffa kaffa don kan mu cikin Rabi. Allah ya yi mana muwafaka da dace ya sa ayyukanmu su zama don da ɗaya shi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى الصلاة كيلا ما من شنو كتن صلى akwai